na uku a babu kawo shi ta hanyar mu'tamir ibn Sulaiman daga au ibn abi jamila daga abul minhal sayyar ibn salamatar riyahi daga abubar zatal aslami nazlata ibn ubaid allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce inna Allah haƙiƙa Allah maɗaukacin sarki yughnikum Allah yana wadatar da ku ba sai kun je wani waje ba yughnikum bil islam Allah yana ya wadatar da ku da musulunci iya addinin musulunci ya isa ya ba ku hanyar rayuwa ya isa ya ba ku hanyar shiga aljanna ya isa ya kama muku hanya ta hutawa da shakatawa inna Allah ya gunikum au na'ashakum ko kuma dai a wata ruwayar Allah ya daga darajar ku ya ɗaukaka ku ya fito da girman ku saboda duk abin da kuke bukata akwai shi a cikin addini bil islami da addinin musulunci wa muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya ɗaukaka ku da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to wannan hadisin abin da yake nuni zuwa gare shi shine wato duk wani wanda yake so ya ba Allah ko ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala to ya rike addinin musulunci kuma wajibi ne ya yi koyi da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin a cikinsa ne kadai ake samun duka abin da ake bukata wanda kuma duk ya bar addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama to hakika ya sani cewa ya bar rayuwa mai kyau misali idan ka ɗauki ɗan adam kowane ɗan adam yana da aƙida haka ne a rayuwar mu ta yau akwai wanda shi aƙidarsa a duniya shine hutawa da rashin shan wahala don haka duk wanda zai zo ya ce maka ka yi bauta a wani lokaci zuwa wani lokaci to yana so ya bautar da kai ne kawai don ya biya bukatarsa kamar masu ra'ayin wanda da larabci muke sai musu marik siyun al-marik siyun wanda suke ganin duk wani addini ba wai musulunci ba ma kawai wato kamar wani kayan maye ne da ake sanya masa fakiti a watso muku shi don kun sha kawai ku dinga biyayya misali yanzu kace sai a tsorata taka akwai wuta sai a tsorata taka akwai aljanna kamar suna so su zagi musulunci kenan sai a saka kuma shi kenan sai ka dinga jin tsoro kakka shiga wuta sai ka dinga sa ranka shiga aljanna to duk abin da ake so kai shi za ka yi shi yasa religion is an opium to the masses to the masses ya zama opium opium ba shine wani abin sha da ake sha a bugu ba opium addinu mun shi'u to shi ma wannan abin tunanin nasu ai addini ne shi da haka da yake sa ba shi da addini wannan ba shi da addinin ai ne addininsa ɗan uwantaka to wannan duka abubuwa ne masu kyau amma za ka ji kuma a ciki babu maganar sallah babu maganar kaza babu maganar kaza irin abubuwan da mu kuma a musulunci ake samu idan ka goma cikin yahudanci kuma sai ka su kuma gaba ɗaya waɗannan abubuwan da suka shafi zuciya babu su a ciki su kuma zunzurutun hukus ɗin ne da wahalhalin shi sa za ka ga kwanan nan mun je mun je wani gari wanda yake cike da baguzawa a Kano a nan Kano wanda a gida ɗaya ma an yi shinge 'ya'yan mutum ɗaya ne ga 'ya'yansa musulmai nan kuma ga 'ya'yansa kiristoci a gida ɗaya to shi ma ya musulunta kuma dattijo ne ya haura shekara saba'in na je muka yi hira da shi to a cikin maganganun da ake gaya mun kafin isa zuwa gare shi aka ce da tan ya musulunta amma an yi juyin duniyar nan da shi ya shiga kiristanci ya ƙi ce shi ba mutumin banza ba ne amma dai duk yaron da yake ba zai iya shiga ya shiga aka ce to baba zai sa ba kai ba yace haka kawai da girma na in zo ina rawa da ni da matata shi babban damuwar sai za a zo ran lahadi coci matar tana tafi shi ma yana tafi yace ai wannan da mutunci ne da kima yace yara dai su yi amma ni ba zama kuma yana da gaskiya fa duk tsohon da kaga yana takarawa a gaban jama'a to tsohon banza ne to amma an ka ɗauko addinin musulunci zai kaga akwai aƙida a ciki akwai hankali a ciki akwai tsarin tattalin arziki a ciki akwai tsarin tunani a ciki akwai tsarin zamantakewa a ciki akwai tsarin bincike a ciki ba wani abu da zarka sai a yanzu mu mun fi kowa sauƙin karɓar abu yanzu da abin da majalisar ɗinkin duniya take rajin kawa ko ba za mu bari mu sai majalisar ɗinkin duniya ba world order ko mu ce globalization da zara an shigo da wani abu wanda ake so a yaudari mutane da shi in mai kyau ne sai ga tuntun akwai shi a musulunci tsarin da ya ɗauko kansa babu tsafta a ciki ita tsafta a waje take sai dai in yana so ya yi ta kuma ya saki wasu abubuwan ya je ya nemo ta a wani wurin to kaga ba ɗaukaka a cikin addini shi yasa sai tara gashi mai tarin yawa sai ba zai yi sallah ba kuma ba zai bacci da daddare ba sai ba zai kaza ba kuma sai je wani abin daban don haka bai dace da addini ba bai yi nasara ba idan ka tafi ka koma wajen wanda ya dau wani addini yanzu in ka tafi kiristanci sai ka ga shi addini ne na in ya kula da wani abu to zai huta a ce ya kula da iyakacin zuciya ba kawai shi yasa a cikin kiristanci iya abin da zaka dinga jin ana faɗa soyayya rangwame bushara a uk suka zo da tsarin ya kamata a dawo a farfado mata a dinga ba su dama su koyi aikin likitanci domin su dinga duba mata 'yan uwansu don a rage child mortality yawan mutuwar yara da suka zo suka yi bincike suka fitar da al'alumma duk shekara a asibitocin ƙauyuka a najeriya da na birane mace kaza tana mutuwa saboda karancin kulawa da ake samu wajen ɗaukar ciki da haihuwa da suka gama tattarawa sai suka nemi lauyoyi da da masu ngos da sauransu akan to yanzu sun zo da kuɗi an ware zinzurutun fam biliyan kaza wanda najeriya an ware mata kaza akan a shiga a yi kamfen ƙauyuka su ba da 'ya'yansu mata a kawo su binni yi karatu amma da sharaɗi za a ɗaunoyinta tun daga farko a ƙarshe da sharaɗi amma za ta koma ta yi aiki wasu shekaru a ƙauyensu kuma ta taimaka a mutanenta an tafi wajen daga cikin unguwa sai ga wata da ɗan tiket haka wata da ce kai kakku ka mana wasan banza da za mu ba da 'ya'yan mu a kafartar da su daga bayan suka gane suka ce a'a to wannan abin ya kamata a yi ne a nemo religious leaders ne kina malaman addini shi kenan sai aka kira malaman addini sai suka ce me kuke so ku yi sai suka ce abinda muke so mu gashi ka faɗa muna so mu mata su fito su yi karatun likitanci su koma su mata maka su ai akwai shi addinin mu to da Allah yana ina sai muka rubuta musu mu zakira muka ba su suka duba ya ce a to bari su ajata su da Allah a fassara musu wannan da turanci aka fassara mu sai suka a'a to ai duk tsarin da suka kawo magashi anan inna allaha yughnikum bil islam an an zo da wani tsari sabon tsari na yaƙi da ta'addanci ba shi duniya ta zo take ta yayi ba da ka shigo sai ga su shi fara yaƙar ta'addanci domin shi ba wai sai ta'addanci ya faru ma yake ya yaƙarsa ba a'a sai ya hana ƙabilanci domin ƙabilanci na ɗaya daga cikin ba na farko da suke haifar da ta'addanci ni ɗan ƙabila kaza ne to don haka ni mutane na wanda duk ba ɗan ƙabila ta ba to ba na son sa to in ba ka son mutum ba za ka so ci gaban sa ba in yi ci gaba za ka ji haushi in yi kai za ka ringa ƙoƙarin ya za ka ka ƙulla masa wani kaidi ko maci shi kuma in yi san kana ƙulla masa ba zai zauna haka ba to daga nan kuma sai wannan ya kai wannan farmaki sai wannan ya kai wannan farmaki sai wanda Allah ce duk wanda ya daga tutar abilanci ba ya tare da mu ko annabi bai faɗa haka ba laisa min man da a ilal asabiyya manzo Allah ya ce abda'u al-jahiliyyati wa ana baina azhurikum saboda wannan ya daga makami ya ce ya lal aus wannan ya daga makami ya ce ya lal khazraj manzo Allah ya ce a'a ina cikin kun ya lal aus a'a sai dai ka ce mu musulmai ne ku haɗu a matsayin ku na musulmai kaga wannan a cikin gida kenan sannan manzala so salama ya zo mana da saƙon da ya hana ra'ayin riƙau ba wani abu ra'ayin riƙau a musulunci shi ne abinda ake kira a ta'assub shi ne ni ina yi nan to duk wanda bai nan ba yana cikin matsala a'a yinan ɗin in ka tabbatar da wurin yana da kyau nuna wa mutane a aikata kuma ka kirawo su su zo su in su ba kyale su ko tsakanin musulmi da kafirci sai Allah ce la ikraha fi din ba za ka zo kawai ka sa mutum wuka ka ce sai ka musulunta ba in baka musulunta ba zan kawar da kai daga ban ƙasa a addini ba haka ya ce maka ba in ka ce min ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka a maka sai mutum to da yayi hakan sai da aka ɗau dogon lokaci musulunci ya samu headquarter sai aka ba su dama aka ce ko dai su musulunta ko su matsa su ba musulmai guri saboda yanzu musulunci ya zama daula ba zai yi kuma yana tare da waɗansu da dole kula da haƙƙinsu zai takure shi ba da an yi wannan amma yanzu fa ci ofil ardi arba'ata ashhurin in kuma kun ƙi wa alamu annakum ghayru mu'jizil ghayru mu'jizillah anna allaha muqzil kafirin ai annabi ya ce umirtu an uqatila an-nas sai a ce maka wa'annan mushrikan na jaziratul arab ake nufi hatta ya qulu la ilaha illallah kuma duk da hakan su ma sai da Allah ya ce illal ladina ahadtum min al mushrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahadan ولم يزالوا ظهور عليكم أحدا فأتموا إليهم عادهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين kuma duk da haka ma yana kafirin in ya tafi can ya zo ya ce yana so ya zo garin ku ka bashi dama wa in ahadin minal mushrikin ka fa ajirhu kaga to musulunci ya hana ta'assubanci kakka zo kana zaune wai kawai saboda kana addinin saboda kai ai musulmi ne ga wannan yana bautar gunki ko yana cross ka je ka dinga dora wa gunkin a dan kafa karfin sa Allah ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighayri ilmin kadhalika zayyana likulli ummatin amala lakum dinukum in dai da gaske yaƙi za a yi da ta'addanci to wallahi sai an dawo wajen musulmi su ne za su ba da hanyar da za a yi ba a yaƙi ta'addanci an hana ra'ayin riƙau an hana abin da ya shafi abin da ake cewa alƙauniya nationalism amma ba wai nationalism da sunan kishin ƙasa ba kishin ƙasa da sunan a gina ƙasa wannan babu laifi amma kishin ƙasa da sunan wariya ba a yadda ba ɗan nijar da ɗan najeriya da ɗan saudi arabia dukkansu in musulmai ne su wanda ya fi a wajen allah shine wanda ya fi tsoron allah Maza Allah ya ce a hudu ba su dai tara duk mutum ya ce kullukum li adam dukkan kun aka tafi aka tafi aka tafi za a koma ga adam wa adam min turab la fadala li arabiyyin ala adamiyyin illa bi allah <laughs> ka gani saboda idan aka ce za a dakata family da waye to lallai wani za a danne shi a ƙasa wani kuma ba kowa ne za a danne shi ya yadda ba to kaga addini ya zo da maganar yaƙi da ta'addanci ya ma kawo rigakafi addini ya zo da likitanci addini ya zo da tsari na sociology addini ya zo da tsari na economic economic system na musulunci yanzu shi duniya ta sa a gaba don ta farfado daga global economic recession to wannan abin da manzala sama ya faɗa inna allaha yughnikum Allah ya wadatar da ku bil islam aw qala na'ashakum bil islam ko kuma dai a wata ruwayar wannan a ruwayar abin ruwayar mustamli wacce abu zar ya yi ruwaya daga wajen su abu zar al-harawi to wa ƙala abu abdullah a ruwa ibn anusar ibn asakir bukari sai ce wa ƙaha huna yugunikum wa ƙaha huna yugunikum a nan kaga an ce yugunikum ko sai ce wa inna ma huwa na amma tunda wannan shakka ce ba wai buhari ne shakka ba mai ruwayan ne shakka sai buhari ya ce amma a bibiyar da na na gano inna allaha na ashe bil islam din shi ya fi zama daidai sai ce yun zarfi asali kitabil ina ba ku shawara ku koma cikin asalin littafi na da wani wallafa shi na sa masa suna al-ikisam bil kitabi to shi ta ibnu hajar Allah ya ji kansa da rahama yake cewa fihi isharatu ila annahu sannafa kitaba al wannan yana nuna mana cewa bukhari kafin bayan wannan sahihin yana da wani littafi kuma da yi shi da sunan al-i'tisam bil kitabi was sunna mufradan wa kataba minhu hana ma yaliqu bi shartihi bi hadha al-kitab kamar yadda na ga muku watakila yana da littafin riko da riko da alqur'ani da sunna to da yazo nan ya buɗe babi tunda wancan la'alla kaddara mu ce ya sa mai hadisai dubu amma a cikin dubun nan ba kowanne ne ya dace da sa na sahihi ba sai bai zazzakula wanda suka dace da sharaɗin sahihin sai ya kawo su ana to abinda ita bai tabbatar mana da na ashikun ɗin bai kawo shi a shakkar saboda watakila yanzu littafin baya kusa da shi sai yake baka shara in ka san littafin saboda amana ta ilimi ka je ka duba za ka ga yana tabbatar da cewa na ashikun ɗin shi ne ya fi zama daidai an gane yan uwa inna allaha yughnikum haqiqa ubangiji subhanahu wata'ala yughnikum ya wadatar da ku ko yana wadatar da ku aw na'ashakum ko ya daukaka darajar ku an na'ashu shine daukaka abu daga nan ne ma na'ashul mayyit in aka saka mamaci a cikin makara aka dago ta sama ko ko kamar yadda zaka ga mai waka yana faɗa ka anni bika tanhash ilal ka annabi ka tanhash ko ilan na'shi wa tangash an annash din shine makarar da ake aka daga ta sama da gawa to sai mu da isnadin hadisin bukhari yace haddathana abdullahi ibn sabbah abu muhammad al-hashimi المتوفى سنة خمسين ومائتين للهجرة واندا ثقاني كما ينا تيدا قسيم خفاز عن معتمر ابن سليمان ابن طرخان ابو محمد التيمي البصري انا تيمسا الطفيل ya rasu shekara ta 106 bayan hijiran manzan ta 187 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma ya haibul ma'in ya wasaƙa shi wasu daga cikin malamai kuma sun ɗan yi magana game da wasu daga cikin ruwayoyinsa amma dai hasiluhu shine siƙa ne kamar da ibn hajar ya taƙaita a cikin taqrib sai auf ibnu abi jamila al-abdi abu sahal al-basri auf ibnu abi jamila ya rasu shekara ta 146 Allah ya ji kansa da rahama anna aba min abal min hal sayyar ibn salama al rayahi abul min hal al ya rasu shekara ta 129 kuma shi ma siƙa ne 129 kuma shi ma siƙa a قال أنه سمع أبا برزة شيني أبو برزة الأسلمي كوريكي وانا سنة قارة جاية مكو كما إنا من نتامكو sahabban manzala sama da ake musu alkunya mafiya yawansu suna da suna an gane abu darda ya sunansa uwaimir ko ibn adlan abu huraira ya sunansa alal mu'tamad abdurrahman ibn sakhar abu zar jundub ibn junada abu barzat al-aslami nadlata nadla ibn ubayd nadla ibn ubayd abu barzat al Allah ya kare da a gare shi wannan da zaka sa wa kanka kace bari in haddace mutum goma cikin sabon zaka wanda suka fi shahara da alkunya kuma Imamin nawawi a cikin arba'una hadith yana kamantawa duk sahabin da ya kawo sai ya kawo in yanzu ya fara kawo hadisi to sai ya kawo sunansa da alkunyarsa da laƙabinsa shi sa hadisi na farko yace an abi hafsin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu amma da yazo hadisi na biyu yace wa an umar aidan da yazo hadisi na uku sai yace an abi abdurrahman abdullah ibn umar radiyallahu anhu da yazo hadisi na uku na biyu na hudu fa shi ma sai yace an abi an an abdullah ibn umar an an an abi abdurrahman abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu kaga da ibn umar da ibn mas'ud duka alkunya su daya sai da ya zo hadisi na biyar sai ce an ummil mu'minina ummi abdullahi aisha ta radiyallahu anha hadisi na biyar ko na shida an bashirin ko haka ne nu'man ibn bashirin radiyallahu anhu to haka yake an abi kaza wani wani wani wani حديثنا هو قال قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه وأقر بذلك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت قال رحمه الله تعالى يتي ياك أنكر قدقى daga daga Abdullahi bin Dinar yake cewa Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare shi ya rubuta wasiƙa zuwa ga Abdul Malik ibn Marwan yana masa mubaya'a to a cikin wato a cikin wasiƙar sai ke cewa wa ƙirru bi zalika kuma ina tabbatar da wannan bisam'i wa ta'ati cewa in dai aka ce kun ce to zan tsaya in saurara in dakan ma in je in saba umarninku in ce ban ji ba wa ta'ati kuma in na ji zan yi muku da'a amma da sharaɗi ala sunnatin lahi kar abin da za ku faɗa ya ƙetare sunnar Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kai ya huta sunnan manzo Allah sama fi ma cikin abin da zan iya dan kar ku je ku ce ayi wani abu kuma ya zama iri na ba zai iya ba wani abin da yake cewa shine Abdul Malik ah, ibn Marwan ibn al-Hakam al-Qurashi al-Amawi kuma khalifa wanda ya zo a farko-farkon bani umayya bayan mahaifinsa marwan ibn al-hakam shi kuma marwan ibn al-hakam din bayan yazidu ibn muawiya na biyu bayan muawiya bayan yazid ibn muawiya ibn abi sufyan bayan muawiya ibn abi sufyan Allah ya tsara yadda a gare shi to shi Abdulmalik, malik ibn marwan kun san ya hau a daidai lokacin da ake cikin rudani da rikita-rikita domin san da mu'awiyar ta dan abin sufiyar allah ya ƙara da a gare shi mutuwa ta zoma bayan ya shekara ashirin yana amirar mu'minina to ya yi tunanin ɗauki ba ɗin da aka sha da wahala kafin ya iya seta tafiyar al'umma ta dawo irin yadda take a lokacin abubakar da umar da usman ya sha wahala saboda abin da ya faru na rikici tsakaninsa da na aliyu allah ya kara yadda a gare to kuma yanzu ya fara jin alamar bankwana yake da rayuwa kuma har yanzu ba shi da tabbas cewa ba za a iya komawa ruwa irin yadda aka fito ba to me ya kamata ya yi inda zai ya san wannan mulkin ba zai dawwama ba to sai shawara da waɗanda zai iya shawara da su da karshe yanke shawarar cewa ya ɗora ɗansa la'alla biyayyar da ake masa za a iya yau sani nasa shi kuma ɗansa an haife shi a lokacin halifancin sayyidina usman a lokacin sayyidina usman bai fi ɗan shekaru ya ci ba domin ba zai iya korar da waye sayyidina usman to aka yi shekara shida sayyidina aliyu da shi inda sayyidina umar abubakar ya yi ziyara ta shekara ta goma sha uku umar ya rasu shekara ta ashirin da uku usman ya rufe shekara ta talatin da biyar to kafin shekara talatin da biyar sun aka haife shi ya fara girma a lokacin usman shi ne zai rufe mu'awai kenan don haka yana saurayinsa aka ba shi jagoranci wannan ya sa wasu mutanen ba su amince ba daga cikin da ba su amince ba akwai abdullahi dan umar akwai abdullahi dan abbas akwai abdullahi dan zubair akwai al-husayn ibn ali ibn abi talib Allah ya kare ta a gare shi da kuma wasu da yawa amma abu dan kuma daga baya bayan ya je ya tabbatar da cewa maganganun da ake yatsawa akan yazidu akwai na karya a cikin su sai dawo ya wata yewa yazidu da baya a haka a haka da ya lokacin ta ya abubuwa na kirki ya abubuwa na rashin kirki da abubuwa na kai so shi ma ya mutu ana ɗora ɗansa mu'awiya bai daɗe ba da kansa ya sauka shi ma kuma ya zo ya mutu ko a kashe shi to bayan nan kuma aka dora to shine marwan ibn al-hakam ya karba to marwan ibn al-hakam ya dan dau lokaci shi ma kuma yazo yi mutu sai ɗansa abdulmalik ibn marwan ya karba to har a zuwa wannan lokacin daular ta koma mulki ya koma kaman gado kuma bugu da tsari ana hukunci da littafin Allah ana ƙoƙarin bin sunan manzo Allah sallallahu alaihi amma nagartan mutanen ba irin ta baya ba to da aka sahabbai suna ɗan fama da damuwa ta caccanjawa amma da wanda zara sa ƙarshen rayuwarsa ya ga mutum ba innahu man ya'ish minkum fa sayara ka kaseera to don haka Abdullahi dan Umar don ya tabbatar wa da mutane cewa shi ba ɗan dan ba ne ba ba mai da ƙaya baya ba ne, ba mai kore ne, sai rubuta wasiƙa zuwa ga Abdulmalik ɗan Marwan yana masa da cewa na amince da hukunci da jagorancin to a ciki shine yace abu ma'ana kamar yace to wannan abu da na rubuta uqirru bi zalika na tabbatar da haka amma zan muku eh, bi sam'i wa ta'a zan muku zan ji abin da kuka faɗa zan muku ɗa'a sannan amma ala sunnatin lahi wa sunnatin rasulullah sun sa fi mastaƙa su wani abubuwan da ya faɗa guda uku sun ne ginshiƙin mu baya saboda la ta'ata li makhluqin ba shugaban da ya halatta ya umarce ka da Allah kuma in ya umarce ka ka sabawa Allah kana da damar da zaka iya ƙetare umarnin kaki to Allah subhanahu wataala zai kama ka akan saba masa sai dai fa idan cewa zaɓi ne tsakanin rayuwarka da kuma saban Allah kuma saɓon allah bai shiga cikin haƙƙin mutane ba to a nan shari'a ta yi maka rangwame ba ta ta yi tilas ba in ka ga za ka mutu akan tafarkin allah to ka mutu akan tafarkin allah idan kuma kana buƙatar rayuwar kana da kyautata zaton za ka iya tsina na wani abu ka ƙara samun alkhairi a wajen ubangiji to ya halatta ka yi saɓon idan ka ɓace daga inda suke sai ka tuba ka koma zuwa ga allah an gane amma wannan yana da bambanci da taƙiya ta 'yan shi'a saboda wannan za ka yi ne a lokacin da ba ka da ƙudura ita kuma taƙiya ta 'yan shi'a wajibi ce kuma ko ba ƙudura ko da ƙudura dole mutum ya yi taƙiya domin babu addini a wajensu ga wanda ba shi da taƙiya to jama'a a nan kun ga kenan sai an ba ko shugaba ne sai an bi shi a jihar sunnar Allah da sunan manzo Allah abin da yake yasa yace fi masaqatu akan abin da nake da dawar yi saboda at-taklifu bima la yutaqu mustahil yan shugaba ya zai ce maka dole sai ka tashi ba sai ba ka da kuke kuma ana nan za a zo a yi wani shugaban da zai yi haka yanzu wani lokacin zaluncin wasu daga cikin sojojin ko zaluncin wasu daga cikin jami'an tsara an yi lokacin da ake ba da labari Allah alama ko kuma dai ko a ko kuma almara ce da ake rawaitowa cewa sojoji sun tsara mutum ya fashe da kuka suka ce to zo na ya cika bokiti da hawaye inda wannan duk da dai zai ya fi kama da a ce labari amma ba ka rasa wani mara hankalin da zai ce a yi haka to anan kaga ba yadda za a sai dai in kashe ka za a yi kaga lasar tafi ya haka shugaba bai halatta ya umarce ka da abin da ba za ka iya sai dai a umarce ka da abin da za ka iya shi sa Allah ya dan umar anan Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa fi ma astaqiyu ko fi mastata'ati isnadin hadisin yace haddathana isma'il shine ibnu abdullah al-asbuqi isma'il ibn abi uwais kenan abu uwais din shine an fitar da sakar isma'il ibn abi uwais amma isma'il ibn abdullah ibn abi uwais ne ibn malik ibn abi amir al-asbuqi shi abdullahi ibn abi uwais Ɗan uwan mahaifin malik ne kaga malik ibn anas ibn abi malik a ibn ibn malik shine abu amir malik ibn anas ibn malik al-ash'ari to wannan malikul ash'ari din kakan imam malik malikul asbuhi kakan imam malik kuma shine dai kakan isma'il ibn abdullahi ibn abi uwais shine kakan baban isma'il kenan da malik an gane da da abdullahi bin abi da kuma anas baban malik ubansu ɗaya an gane malik ɗan anas ɗan malik an gane shi kuma ismail ɗan abdullahi ɗan abi uwais ɗan malik wannan malik ɗin shine wancan na imam malik kaga wannan ya zama ɗani a wajen imam malik ko to ya haibu nu'in yake cewa la ba a sannan ibn hajar allah ya kansa da rahama ya lakasa maganganun malamai a kansa a cikin a cikin takaribin tahzib ya ba da dunkulallen hukunci a kansa wanda ya bibi maganganun su ya haibin ma'in su maruri da kuma sauran waɗanda suka rigaye shi allah ya ji da rahama hukuncin ibn hajar din ya ɓace min amma dai malamai sun ɗan yi maganganu a kansa kamar abulfatih al'azdi ya ba a fashi kuma wani daga cikin marawaita ya ce masa munkarul hadith amma dai halinsa bai kai haka ba don haka imam al-bukhari Allah ya ji kansa da rahama yantaqi min ahadithihi da'afahu an-nasa'i rahimahullah ta'ala إسماعيل بن أبي أويس كينا قال حدثني مالك كاغا في كربو karbo hadisin daga wajen عن an الله ibn دينار أبو عبد الرحمن عبد الله بن دينار القرشي العدوي ثقة يارس أريد إشرين دبقي لا يجد أنشر رحمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عدي بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرق بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي ابن غالب العدوي القرشي أبو عبد الرحمن المكي المدني صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهد المكثرين من الصحابة بالرواية وأشد الناس تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مات سنة ثلاث وسبعين أو أربعين وسبعين للهجرة في حديث نبيار na ƙarshe a kitabu da ikisam kafin a shiga babi na farko a cikin kitab ɗin قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى أي من قمع الحديث تنكو ينزل shiga babi na farko. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ya ce babin da yake magana a kan faɗin annabi sallallahu alaihi wa ala'ali sallam bu'istu bi jawami ilmi an aiko ni da kalmomi tattararru to wannan maganar kalmomi tattararru da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala'ali sallama ya faɗa yana nufin idan zan faɗi magana harafan da nake amfani da su ko kalmomin da nake sun ba su da yawa amma kuma suna janyo ma'anoni masu tarin yawa suna janyo ma'anoni masu tarin yawa su sai kawo hadisai guda biyu a cikin babin duka hadisai biyun na abu huraira ne allah ya kara yadda a gare shi kuma duka daga cikin hadisan ya tsago wannan tarjamar da ya yi الله يسألك الخمر قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعد وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتح خزائن الأرض فوضعت, فوضعت في يدي فوضعت في يدي قال أبو هريرة رضي الله عنه قد ذهب فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغفونها أو ترغفونها كلمة تشبه أو كلمة تشبهها الإمام البخاري يا كاو حديث أبو هريرة الله يقارد داء أغريشي wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'istu bi jawami'il kalim an aiko ni da tattararrun kalmomi kalmomi masu tattaro ma'anoni concise word expression kalmomi maganganu waɗanda suke in ka faɗe ta sai ka take kana sharhi to ibn rajab alhambali Allah ya tsara a cikin mukaddimar jami'ul ulum wal hikam ya kawo maganganu da yawa akan abin da ake nufi da jawami kalim a cikin ke cewa to jawami kalim za mu iya kasa ta kashi akwai wacce qur'ani ya kunta baraka in ka shiga cikin alqur'ani sai ka ga magana ce in ka kalle ta da idan ka ba ta da tsayi amma in ka fara tunani a zuciyarka sai ka ga duk wani abu zai iya shiga cikin misali inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون wannan ayar kai ta hada duk wani alheri na duniya ba abin da zai shiga ba duk wani alheri in ka shiga sai ka fitar da shi a cikin wannan aya ashe kenan tunda qur'ani haka yake to ya zan yi in bashi kuma in tafi in ta wahalar da kaina akan doguwar magana mai ma'ana ɗan kaɗan to haka manzo Allah sallallahu alaihi shi yasa malamai suka yi wallafa wallafa akan jawami'ul kalim a imam al-ajurri Allah ya kansa da rahama yayi abubakar al-ajurri a wasu daga cikin malamai sun yi kamar ibn salah yayi ibla'in hadisai guda 26 wayanda maganganu ne na manzo Allah sama ba su da yawa maganganun amma kuma sun tara gudun ma'anoni masu yawa to da ya guda 26 to shi ne sai imamun nawawi da ya zai ibn salah ya rasu shekara ta ɗari shida da arba'in a ya rasu shekara ta ɗari ya rasu shekara ta ɗari shida da arba'in da uku to imamun nawawi da ya zo a ɗari shida saba'in da shida allah ya ji kansa da rahama shi kuma sai ya zo wannan ashirin da shida sai suka tafi sai suka zama nawa talatin sai ƙara goma sha biyu kuɗa tara da goma sha biyu arba'in da biyu hudu tara da sha biyu sha shida ko sha shida tara da ashirin da shida arba'in da biyu to sai suka haɗu sai ake kiransa da suna al'arba'unan nawawiya wayan al'arba'unan nawawiya ɗin suna cikin misalai na maganganu 'yan kaɗan amma sun tara tutun ma'anoni to shi ne shi kuma ibn rajab da ya zo sai cika guda takwas ɗin sai suka zama hamsin sai yi musu sharhi kuma ya sa littafin jami'ul ulumi wa hikam fi ma'ufiyar zauta min jawami'ul kalim to ne wannan littafin da ba ka gajiya da shi ba ka gajiya da karanta shi in za ka karanta sharhin hadisi yau ka ba da fa'ida gobe in za ka sake ka kuma koma in wannan hadisi ne ka ƙara karanta shi wallahi sai ka ji kamar yau ka tafi shi sa duk malami ku na baku wannan formula inda yana karatu to ka shiga labararin ta ka nemo jami'ar wayar ka za ka ga ya yi dauka saboda yawan karanta ta cikin saboda ake yawan nasi sai ka tafi ka tafi ka kwaso wata matsala sai ka cikin rajar ya ka tauna ta cikin jami'ar gudun da ke Allah ya ji su da yawa ka fadi innamal a'malu binniyat wannan hadisin yana shiga cikin sama da babi tasa'in na ibada da mu'amala da komai man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ya tattare duk wani mummunan abu na duniya من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه هذه magana kaɗan amma mai tarin ma'ana لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا مثال سنة بايا زما يكسر وصورة تتبايا يحكى سيدي يقول إما قنا من معنى لفائدة صلى الله عليه وسلم سودا لي وانا هنا عندك اسم الخصائص النبوية ما لم يكتب اسمي ولا هو لا اسم الخصائص النبوية وما إرن تسيوتي لسورة وما تكين خصائص نبوية أكوي جوانب الكيب يكتر من بطلع أما لكار المعنى a ƙur'ani da sunna ka ji fawala kun fil qisasi haya ka je ka ga yadda malamai suke sharhi wala kun afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha ka je ka ga a ne wa malamai suke sharhi wannan aya labari fa aka ɗauko maka annabi Sulaimani alaihi salam ta ba aka zo masa da magana amma da ya tashi ba ta amsa a cikin takaitattun kalmomi bismillahir rahmanir rahim la ta'alu alayya wa atubu muslimin da Allah ya tashi ba da labarin sai sai innahu ulqiya ilayya kitabun karimun innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim shikenan fa an gama wasiƙa ba wani zance wai ko malleta ce sai an yi wani dogon zance an yi waye ina kuma wasiƙar ta haɗar da duk wani abu da wasiƙa take na ɗaya dai ta ba da agare shi saboda duk wanda yake duniya in mutum ne in aljanna ya san su ne za ta ba da adireshin daga ina ce ta tafi sannan ta faɗi waye ne wasiƙa sannan ta ba da designation na mai wasiƙa tun da an ce Suleimanu bayan ɓata lokaci a ce Suleimanu wanda yake shi ne ya riƙe da kaza a'a in ku habba ka san Suleiman ba to kana cikin matsala to in an tsaya ba lokaci ma ba za ka gane waye sannan kuma ta faɗi addinin sa wa innahu bismillahir rahmanir rahim sannan kuma ta faɗi ƙarfin ikon sa Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kuma ta fayyace ne ake so su yi wa atuni muslimina la ta'alu alayya kuma ta yi amfani da mafi ƙarfin yare wanda in za ka tattara masana cikin yare a duniya ka ce su kawo wasu kalmomi da za su shigar da razani a cikin zuciyar malikar saba wanda za su wakilci Allah ta'alu alai rasulun wala rasiya ka ji tururuwa da annabi Sulaiman a cikin takaitaccen episode din dan abin da bai kai rabin rabin rabin rabin rabin rabin scenario ba a jihannan hatta idza ataw ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la ku sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun har an gamo iska fatabassama zahikan min qawliha shikenan fa wanda da za a zo a yi sharhi wannan sai a fina-finai series ma ba a gama wanda ya fi kowa iya a shi ne ibn al amma baitinsa da duniya ta jinjina wa kifa nafci min zikira habibin wa manzilin bi sittin wa bainat dakhuli fa awmali fa tubiha fal miqrati lam ya'fu rasmuha lima nafata min janubin wa sham'ani tara ba'ar al-ar'an fi 'arasatiha wa i'anaha ka'annahu habbu khulquli duk wannan doguwar maganar a haka ake cewa ya fi kowa iya buɗe waka don ba a buɗe waka da irin abin da ya ya gani to amma an ka ɗauko ta ita wannan waƙar ka shigo cikin malum malin ɗin hikima da tururuwa annabi sulaimanu ta saƙa ba malum malin ɗin ba ka shiga cikin aljihunta ka watsa magana ibn qais ba za ka zama kamar kura a kamar kamar kwayar komayya a cikin aljihun wannan malum malin ta hikima saboda ita a cikin magana ɗaya ta yi umarni ta yi bayani in ka ji abubuwan da ta ce amara wasu a azara waye waye dukkan su kan kawo wannan duk a cikin abin faru Allah ne ke ba da labarin annabi Musa saboda jawami alkalim irin na Qur'ani Allah ta yi wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ihi kaga al'amr auhayna ila ummi Musa an arbi'ihi fa'iza khifti alaihi fa'alƙihi su ne mai kaga umarni da biyu ke sai kuma hannu wala ta haji sai hannu da biyu wala ta hajjani sai kuma bayani ina radu da ke kinga auhaina khabar ne sannan ina radu ilaiki shi ma khabar ne a cikin wani mawqif wa waja'iluhu min al-mursalin shi ma khabar ne wanda yake hadar saman ne an aka ce kaftar da zunzurutun balagar da ke cikin wannan abu ka duk isa annabi yusuf a waje ɗaya aka tattare ta aka haɗo maka ita da ba duk faya fayafayan aka yi ana gama wannan za a ta ba a isa a gama fassara abin da wannan kistar ta ƙunshi da jawami usalmi ba waƙa ba magana da ta sai irin alƙur'ani da sunna shi yasa kakkace wai alƙur'ani bai ishan ba sunna ba ta ishan ba ai ka ganin da ya ce bu'istu bi jawami alkalim me alaƙar wannan da al'iti samu bilkitabi wa sunna saboda in kana nema saboda kwarewar wani abu to aje kai nan inda aka tattara abin duk da ake bukata jama'a an gane ashe kenan in kai riko da alkitabu wa sunna kai riko da komai baka da matsala Allah ya samu dace maza Allah ya ce wa ru'ubi kuma an taimake ni da sanya razani a cikin zukatan abokan gaba na, idan zan tafi yaƙi tun kafin na baro gida ma Allah ya aika musu da tsoro ya fara mamaye su. shi ne ina jin wani mawaƙi yana waka yana cewa habibi sayyidul wara annabu baban zahara sai a ciki na yau kima ta burge ni yana ta faɗar khasa'is na manzo Allah sallallahu daga ta da na rike sai na je yana cewa cikin ah, cikin mayakansa da wani gwarzo laisa mutum wala jinna cikin mayakansa a cikin mayakan da wani gwarzo laisa mutum wala jinna na ci kurafat zai kawo wallahi kawai sai kuma na biyu a ciki ya ka ashe an ru'u sun ne ke magana cewa tun wata ɗaya manzo kafin manzo Allah ya kai farmaki da wata ɗaya shikenan tsoro ya gama mamaye zukatan da za a yaka wa ana na'imun mazala ce wata rana ina cikin bacci ra'aituni utitu bi mafatiha haza bi mafatihi sai na ganna a cikin mafarki gashi an kawo mun mukullin taskoki inda ake adana dukiya da kayan alata na duniya ma'ana inda in ka samu wannan taskokin to duk duniya za a ce kafi kowa taska su ne fitira da aikar ke a wannan lokacin domin ana magana a duniya su su ake su ne ga wakatu su ne masu kuɗi maza Allah ta sai aka nuna mai cewa to ai wannan gaba ɗaya masarautar ma za ta dawo ƙarƙashin addinin da ka zo da shi maza Allah tun bai mutu bai gaya musu haka fawudi a fiyadi sai aka kawo aka danka mu a hannuna qala abu huraira abu huraira ya faɗa da wannan isnadin in ji abdulaziz ibn abdullah shi kuma daga ibrahim bin sa'ad daga ibn shahab daga sa'id bin musayyib daga abu hurairata shi abu hurairar yake cewa faqad zahaba rasulullahi sallallahu yanzu manzo Allah ya koma ga Allah ya tafi wa antum ku kuma yau gashi ya ku inda nake ba ku labari talghasunaha gashi kuna ta cin duniya talghasunaha min al-laghafu asali kuma wani nau'i ne na abinci da ake ci ya ce gashi manzo Allah ya tafi sai cin duniyar kuke yi kuna cin duniyar hankalinku a kwance a wata ruwaya kuma wa'antun tarrafunaha targhafunaha kuna ta tsotsarta asali min ragasa aljaninu asadiya idan yaro ya tsotsi nonon mahaifiyarsa wa argasatu sadiya idan ta ba shi ya sha to wa an tuntar gasu na haga shi ke tsotsar duniya kuke yi yau da a lokacin da za ka ga mutum mayakunsa ne yake zuwa masallaci sai ya idar da sallah da mayakun ya koma matarsa tana nan tana taku jinjina a gida ba ta da tufafin da za su ta sai sallah sai ya zo shi ya kudindinan ya bata mayafin ta sallah amma yanzu an waye gari an je an buɗe ƙasashen arna an ci ganima an samo fai'u an rarraba baitulmali ya yi yalwa wani ya rasu ya bar 'ya'yansa an zo an ce ana bin sa bashi a ce a raba musu gadin daga baitulmali a ɗau bashin a biya ƙasa ta yi kyau an buɗe ƙasashe ana noma kana da gonarka a wani garin ma kana da ita a garin ku to kaga duniya ta samu kenan to mahallin shahid anan shine bu'istu bi jawami'i al-kalim bu'istu bi jawami'i al a wannan hadisi imam al-bukhari ya kawo shi ta hanyar abdullahi ibn abdul aziz abul qasim al-waisi قال حدثنا إبراهيم ابن سعد أبو إسحاق القرشي الزهري ya rasu shekara ta 182 an ibn shahab shine muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn shahab ibn abdullah ibn al-harith ibn zuhrata ibn kilab ibn murrata ibn ka'ab ibn al-wai ibn ghalib al-qurashi az-zuhri wanda an haife shi shekara ta 50 ko 51 ko 58 ya rasu 124 ko da 5 ko da 3 shine farkon wanda ya fara tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bisa umarnin umar ibn abdulaziz an sa'id ibn al-musayyib ibn al ibn hazan ibn abi wahab ibn amr ibn a'id ibn imran ibn makhzum al-qurashi al-makhzumi abu muhammad al-madani daga cikin manya-manyan tabi'ai na manzon Allah sallallahu wa an haife shi shekara biyu bayan halifancin sayyidina Umar sannan ko shekara hudu bayan a cikin halifancin sayyidina Umar ma'ana bayan rasul sayyidina Abubakar da shekara biyu ko da shekara hudu ya rasu a shekara ta 94 ala sahih shekarar fukaha malami ne mai daraja ana cewa ma shine mafi girma a cikin tabi'ai a wanda cikin maganganu, kamar yadda kuma shine zaɓin malikiya da sauran an abi hurairarsa shi kuma abdurrahman ibn sakhar addausi al-yamani abu hurairarsa al-madani allah ya kare da a shi ya rasu shekara ta hamsin da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء ماذا الله يسيبا وانا النبي سكن النبا وما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومنا فاتيسي أنباشي مؤجزة دا illa utiya min al-ayati ma mithluhu umin wanda inda yazo da ita to za a yi imani aw amana alaihi al-bashar wanda in yazo da ita mutane za su yi imani anan wuta an bashi sanda an haɗa masa da tsagewar teku fashewar dutse ruwa ya fito annabi Isa yana warkar da kutare da bebaye da makafi yana tashin mamata kowane annabi gwargwadon dai mu'jizar da in dai ba girman kai ba da ka gani za ka yi imani wa inna ma kana allazi utitu to ni kuma ya kasance cikin abin da aka bani wahayan wani wahayi ne auhahu Allah ilayya ƙur'ani kuma da Allah ya mun wahayi fa arju an anni aktsarahum tabi'an yau al kuma ina fatan ni in zama na fi su mabiya ranar al abinda mazala kuma ke nufi anan shine shi qur'anin su mu'jizozin nasu suna suna mutuwa gaba ɗaya mu'jizar ta an kulle ta an gama ta annabi salih naqa bayan annabi salih kuma akwai sauran naqa annabi musa bayan annabi musa kuma ina asa musa annabi ta bayan an ɗauke shi sama ina kuma warkar da kutare da makafi amma mazala sama da ya tafi a ƙur'anin ya tafi kaga yana nan dai abinda bukhari ya sa ya kama hana hadisin don mu gane cewa ƙur'ani mu'jiza ce ta manzon Allah sama an haɗa masa da fassarar ƙur'anin da wahayin ita ce sunna to mu yi riko da shi riko da shi girmama annabi sallallahu ne kuma yi masa ɗa'a ne isnadin hadisin irin isnadin wancan hadisin ne a to za mu dakata anan saboda lokaci a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu gama da duniya lafiya muna da yan uwa da suka riga mu gidan gaskiya akwai abokinmu kuma aminin mu malam adam abdulkadir muna koyarwa tare da shi dr adam abdulkadir mutumin gwammaja muna koyarwa da shi a legal tare tsawon shekaru yau ya riga mu gidan gaskiya allah ya gafarta masa akwai wani dan yayar mu shi ma jiya ya rasu muna roƙon allah ya gafarta masa akwai muna da marasa lafiya da muke fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala allah ya ba su lafiya masu ciki Allah ubangiji ya sauke su lafiya wanda suke kwanci Allah ya tashi kafaɗinsu akwai yan uwa da suke neman mai masa addu'a wani ma ina dabda taho wannan min wasiya da cewa yana cikin damuwa don Allah a taimaka masa da addu'a da kuma dai duk wanda ya cancanci a yi masa addu'a Allah muna roƙonka Allah ka ba su lafiya masu neman lafiya masu neman arziki Allah ka ba su kowa da bukatar ta alkhairi Allah ka biya masa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين